ta riƙa shi rigiji gabji babbar gayya wani kaya sai amala dan akuya ba iyawa annasiha global limited daga jin sunan kun gane inda na dusa annasiha global limited kamfani ne mu kira shi da suna komai da ruwanka a annasiha global limited muna da shago wanda muke safara gami da dillancin kaya suturu kala kala nau'i nau'i iri daban-daban shaddoji manya da ƙanana gazina ta jalli galeshi manya da ƙanana da matsakaita swiss atamfofi manya da ƙanana sufa cote d'ivoire da sauran atamfofi gaya duka na maza maza samari ina muka kwana takalma iri-iri na zamani na mata da na maza ga na mata takun kwaras takun kwalisa a na maza ga masu rufi da ba ina dan saraki maza garzayo nasiha global limited mu gwangwaje ka fannin huluna iri-iri manya da kanana. na gida najeriya da na ƙasashen ketare muna da ube da ra a tiku zanna dogayen riguna na mata da maza duka muna da su da jallabiyoyi iri-iri sauran kayan kwalliya wato makeup maza ku garzayo nasiha global limited kayan mu cikin sauki da rahusa ga karko ko da aminci a fanni guda muna abubuwa daban-daban kwangilan gine-ginen ginin zamani makarantu ma'aikatu jerin gida gidaje estate muna tallace-tallace a shafukanmu. muna saukar da manhajar yanar gizo a kamfanoni ko ma'aikatu muna kawo motoci sababbi da 'yan kutanu. kuma muna aikin makalabi ta zaizai wato traka a jikin motoci harkan man fetiri da gas ba a bar mu baya ba bangaren kiwon lafiya muna tanadar da takaddun sharan fagen tsallaka ketare don zuwa wasu kasashe flight booking ga masu zuwa umara ko aikin hajji Bauchi. Allah Global Limited ga masu neman shagon mu bangaren kasuwancin mu da kuma ofishin mu maza kuna iya garzayowa gefen masallacin Juma'a na Albani da ke kan titin gaskiya Zaria a jihar Kaduna ko a tuntube mu a lambobin waya kamar haka 081 422 867 da 090 219 bakwai 07 bakwai. Global Limited ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Adamu Jani.